فقدس فولا ما دون ذلك بيضايش أما أتفيا مكفيا قلت لابن القاسم رحمه الله تعالى أرأيت من دخل فطاف بالبيت أول ما دخل في حج أو عمرة من لها بارين من دخل wanda ya shiga ɗaki kenan fatafa bil baiti awwalu ma dakhala farkon shigarsa fi ja fi hajjin aw umrati to amma ya yi tawafi sai dai kana fiya nan ya manta an yarmulal ashwar salata wannan gudu gudun da ake yi ko fotin bai yi ba ya kewaye ɗakin Allah ne haka shuru shuru sokoto sokoto sokoto a bai shi a ya ƙadar ramla bil arba a fil arba a fil ashwatil dafiya ya ainihin biya wannan sassarfan da yi a kuɗincan na zagaye kuɗincan da suka rage قال قال مالك من طاف awwalu ma dakala wanda ya dawa fi farkon shiga falam yarmul amma bai yi gudu gudu ba Ba ra'aitu an yu'ida in kana qariba in ji maliku ina gani ya fashi in kusa kusa ne wa in taba'ada idan yayi nisa lam ara an ya'ida ba na ganin ya sake lam ara alaihi litarkin ramda shaiha ba na ganin akwai wani abu a kansa saboda barin wannan sassarfa ta zafi uku sun makaffafan ramla daga nan sai sauƙaƙa wannan ibada ta ramlo na sassarfan بعد ذلك ولن ير عليه إعادة عصلا ما جنين أكو يفاكيوا أو يا ذا أقدر كفا إبن بر مكة با كاغم بي بر مكة با كاغينا نزي زي ساكي تغطو أما يا ذا يا بر مكة أي يا ذا منيسا يا ذا بعيد قلت لابن القاسم رحمه الله أرأيت رجلا بل باري ونمتني نسيا أن يرملا يا من تأي قد قد النمو يبا ليس صرف النمو حتى طاف الأشواط ثلاثة يا والنظر غير قد أكو ثم ذكر يتنا وهو في الشوط الرابع كيف يصنعون على يمحي يوتش كوي ولا شيء عليه لا دم ولا غيره قلت لبن القاسم أه، أرأيك بر من الأشواط السبعة كلها شي كمان يا هورا يا أشوار من دكتور دقود بسرطة أيكون عليه شيء في قول مالك قال لا, لا. قلت له أرأيت من طاف في في سقائف المسجد بالبيت وند اي توافي تسكن مصلاتي ko ta baranda saboda rana ko ruwa nan inda baranda nan ta sako zai dinga bin ba za a ce inuwa ba makarin ruwa ko inuwan ma ce duk a shi kuma fa qala qala malik man tafa wara zamzam Inda kaga in ji haye je aful baiti to ta bayan zamzam ne tunda <coughs> zamzam na tsakiyar cikin masallaci cikin gurin dawaki ya zagaye ta bayan zamzam min zihamin saboda matsatsi na fi salam ba a sabi zalika قال ابن القاسم رحمه الله وإن كان يطوف في سقائف المسجد قول إن يضمينا طوافي في مصلاتي من زهام سبود مزد الناس لا بأس بذلك قلت فإن كان إنما يطوف في سقائف المسجد إن يضمينا زاد يا واحد rumfar masallaci ko rufin masallaci firaran mina shamsi wannan kaga akwai wuri akwai wuri babu cinkoso babu kaza amma rana ya tsofa firdilli yana bin inuwa inuwa yana zagayawa kala la hadari ma a fi haza ni ban san me zan ce akan wannan ba maliku ne ku فلا بصر فإن كان إنما يطوف بسقائف المسجد فرارا من الشمس قال ابن القاسم وإن كان يطوف في سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس بذلك قلت فإن كان إنما يطوف في سقائف المسجد فرارا من الشمس يطوف في الظل قال لا أدري إيه، ابن القاسم ai ba mu nan yadda ba na koma baya ba kaɗan ko ba ɗan gaba ne a yi ba shi ne kala adari ma kama a ƙolo bi zalika to kuma na mu ga inda ya tsaya ma la'adari ma a ƙolo fi zalika sai kuma wasu ina jin mai ja لا أدري قول مالك في ذلك ya iya yi wa yanzu ɗin kuma ba tare da ya yi bayani a ciki ba Ma ya gyara shi ya ce wannan shi ne asali to bai ce inda ya tako shi ba kuma amma ai duk ma'ana ɗaya ne amma akwai abin nan ba wani abu ne wanda zai cutar ba kala la adari ma aqulu fi zalika ma qawlu malik fi zalika amma dai wala yi ujibu ne kaga zai kuma da a kulu ke amma dai bai bani sha'awar zalika din eh bai bani sha'awa ba wa ala man fa'ala zalika lalle duk wanda ya aikata haka li ghairi rihamin ba don cin koso ba an yi idan tawafa ya sake rawa nan kaga kuwa la adari ma a kulu قلت ماشي أرأيت مر مر في سعيه بين الصفا والمروة كله شيكو مديتاشي شيء إيسا الصرفا قبادة بدلا عند أتي إسراء إنن أتي قدو أتي ثورنا قدي أكاد عندك دقوي كذا دوا وري كذا ainihin da ya tashi shi kuwa kama safa da marwa a gaba ɗaya sai isa sarfafi sa'ihi bai na safa wal kulle hatta faraga min sa'ihi a yi jozi uhu zalika fi kauli malik kala yi jozi uhu wa kada a amma da ya fata ya yi rashin ladabi yau daga cikin rashin ladabi a yi abin da ba fata ba ko da abun karami ne ko da abun na wannan an yi muni an yi rashin ladabi kultu in kuma ba mutum ya karyata wannan ba in ma ya karyata na farkon ne sannan ya irin nashi shi ne daidai to wannan zai iya kafirsa a ara'aita in da abil marwa wa kataba safa duk dai saboda jara'a yan karshen zamani ana farawa daga safa ana farawa daga safa karshen ta wani sai je fara da marwa shi ko wannan dai ne ga annabi na cewa abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara faɗi amma shi dai tashi haka Ba bada bil marwati wa kataba bis safa kaifa yasna'u fi qawli malik ala yashidu shawtan wahidan sai ya sake zagayewa da wanda daga nan sai ya koma duk zai zama takwas sai ya koma daga ya sake shauɗi ɗaya ya ƙare a inda aka ce a ƙare tashi yadda wannan سيجد wanne zai ya zai zai yau to na والنذيع zai yau ذيع yi da alasafa أولا والمروة آخر wannan ya yi daidai da